بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa assalamu wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan walha mai tarin albarka ta asabar 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1431 muna gode ma Allah ta'ala akan wannan falala da imana ya sanya rayukanmu daga cikin waɗanda za su halarci wannan hantsi ɗin muna gode ma Allah ta'ala akan wannan ni'ima da imana wasu da su aka fara azumin nan amma kuma zuwa yau 25 dinnan wannan hantsi ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi kwanakin su muna roƙon shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya gafarta musu mu kuma Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya muna daga cikin waɗanda za a kammala azumin da su da waɗanda za su gana baɗi da baɗin baɗaɗa Allah ta'ala shi karbi ayyukanmu a mu da suka gabata mun kammala abin da ya shafi suratul baqara a wannan shekara mai albarka inda muke karatu akan ayatul kursi muke darussa hudu muke karatu kan amana rasul muke darussa biyu a ciki muna roƙon Allah ta'ala shi karba mana ayyukan da muke a ciki yau za mu shiga suratu ali imran ita suratu ali imran sura ce wacce take madaniya ma'ana saukakkiyar madina idan muka shiga suratu ali imran za mu dare ne akan faɗin allah ta'ala ma malikal mulki tutil mulka man tasha aya ta 26 kenan ita suratu al imran sura ce wacce yake an saukar da ita a madina idan aka ce an madaniya ce ana nufin dukkan surorin da aka saukar da su bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga garin maka zuwa garin madina su ake kira madaniya idan aka ce makiya ana nufin surorin da suka sauka ko ayoyin da suka sauka kafin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hijira an gane bambancin yanzu mai bambanci kenan me ya shiga tsakani hijira kafin hijira makiya bayan hijira madaniya kun gane wannan da kyau ko yanzu idan na tambaye ku faɗin Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina wata aya ce to amma kuma ya maka aka sauka da ita annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana filin arfa a hajjatul wada bayan hijira ce to amma sai wasu qur'anai sun rubuta suratul ma'ida madaniyatun illa ayatu kaza ayatu thalitha ga wannan akwai bukatar su yi nazari a kan karatun wannan shi ne da jimhurin malamai suka tafi akai daidai cewar akwai maganganu biyu da waɗansu suka yi wasu ka ce a'a makiya ita ce aya da ta sauka tana magana da mutanen makka madaniya wacce ta sauka tana magana da mutanen madina in ga wannan dogon magana ce sosai da sosai wasu ka ce a'a madaniya wacce ta sauka a madina ana salam yana madina makiya wacce ta sauka yana makka to in ya sauka yana ta'ifa ta sauka yana ta'ifa sai zama ta'ifiyya kenan in ya sauka tana tabuka fa kaba waɗansu ayoyin da ke cikin suratu tauba sai ta zama tabukiya kenan kaga wannan kuma an yi dogon bayani akai an yi dogon abin nan saboda haka cikakkiyar magana wacce take garau babu kura a kanta ita ce ayoyin da suka sauka kafin hijira sunan madaniya a makiya wanda suka sauka bayan hijira sunan su madaniya wannan baya hana asura a samu su ayoyi ɗaya ko biyu waɗanda ke sun saba masaukar sura mana kan yi ya zama na surar makiyya ce amma sai a samu ayoyi biyu ko uku misali saukakkun madina a cikin sura wannan babu wani abin nan wa rubu mustasniyat ayu minan suwari da wai an yi istisna ya waɗansu ayoyi a cikin sura ko ya zama na sura madaniya ce sai ya zama na akwai ayoyi biyu ko uku a cikin ta makiyya kun gane wannan da kyau ko amma dai suratu al imrana sura ce madaniya domin ibn hasar yana cewa fa'ar ba'un min tiwali sab'i awwaluha fa'ar ba'un kaga arba muka dauki suratu me take suna suratul eh, a tiwal yawa bakara ali imrana mun ga ali imrana tana cikin abin nan tiwal kenan ayoyin da ke cikin su ayoyin da ke cikin suratul ali imrana aya ce 200 suratu ali imrana tana da ayoyi 200 allahumma sai dai malaman kididdigar ayoyi sun yi sabani akan matsugunnin ayoyin a cikin surar a inda ake sabani a wurare bakwai a cikin surar ba wace ce ayar farko alif lamim ce aya ɗaya ko kuma alif lamim Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum aya ɗaya mun gano wannan da ke ko shi sa abdul fatah Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahmashe shi yana cikin waɗanda suka bai ma kulliyatul qur'an da ke birnin madina suka ba ta goyon baya sosai da sosai ya rike ta ya rike kismul qira'at sosai da sosai yake cewa ghairu shamin awwalil injili ad wa ghairu shamin awwalil injili ad wa thanil kufi bihi qad farad a cikin al-urjuza kenan Mm. yake cewa ghairuhul furqana isra'ila yace lil basri wal himsi inda al ula wa yana magana ruwan da ake sabani a cikin suratu al imrana sai yace mimma tuhibbuna li makkin asbiti wa li dimashqi kaza ma ashayba maqam ibrahim al shami warad kaza abu ja'far aidan fil adad eh mm, ashami Ma'ana a baitin farko ya ce wa ghairu shamin awwalil injili ad awwalil injili a cikin suratu ali imrana yana ina farkon injil shi ne fadan Allah ta'ala wa anzala tawrata wal injili wanda ba mutumin sham ba ya lissafa nan a wurin aya duk ulama wal adad wanda ba na sham ba sun lissafa nan a matsayin aya ma'ana sham fa bai lissafa ba kenan kun gano wannan da kyau ba magana ƙura'u ake yi ba magana adadin ayoyin ƙura'an ake ai akwai magana ƙura'u daban akwai maganar adadul ayi daban akwai maganar arrasmu wa daban yadda ake rubutun ƙura'ani shi ma daban nan muna da almashariƙa da almaghariba kun gane wannan da kyau ko ya ce wasani lukufi bihin farad wasani lafazin injil na biyu na ina kenan da ya ce wa rasulan ila bani isra'il aya iza zai ce wa sanin lukufi bihi infarad mutanen kufa su kaɗai suka yi infaradi da lissafa nan a matsayin aya kun gane wannan ko wasani lilkufi bihi infarad sai ce baiti na bai ce wa ghairuhu alfurqana isra'ila ghairuhu wanda ba kufi ba shi kuma lafazin alfurqan ya lissafa shi ina ne lafazin furqan wa anzala alfurqan aya eh min qabl hudal linnas kenan ko wa anzala alfurqan da kuma lafazin isra'il a ah, ba lafazin isra'il da zai muke magana wa anzala taurata wal injil kun gano wanda ke ko da lafazin injil na biyu na yi tuntuɓin harshe na ce lafazin isra'il da lafazin injil na biyu shine wayu allimuhu likitaba wal hikimata wat tawrata wal injil aya eh lafazin abin nan al injil likitaba wal hikimata wat tawrata wal injil aya wacce take da ruwayar habs da ruwayar ta bude ta gani za ta ga ana wasu sun lissafa aya wasu sun lissafa aya ba a za ku yi wani aikin kuma da ma'ai yanzu magana ta biyu shine wa anzala al-furqan shine wa ghayruhu furkana furqana waɗanda ba mutanen kufa ba sun sau abin nan sun lissafa wa an al-furqan a matsayin aya haka nan sun lissafa labazin isra'il na farko a matsayin aya wa rasulun ila bani isra'il aya kun gane wannan da kyau ko to lafazin isra'il su kenan a cikin surar akwai kullum amika na hillan libani isra'il illa ma harama isra'il wannan duk babu wanda ya lissafa shi a matsayin aya ki za ga ya ce ula da kaza da kaza da ula da kaza da kaza domin wai kai bab din su a ga ana bukatar ko da ka haddace sai hadda kuma ta kai mata hadda kenan dan ana bukatar lafazi kaza na wuri kaza lafazi na wuri kaza kai istihzar din cikin gaggawa sai yake cewa min ma tuhibbun lafazin tuhibbun da Allah ta'ala yake cewa lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aya wannan limakin asbati malaman kididdiga aya na birnin maka haka zaka tabbatar musu da wannan a matsayin aya to lafazin tuhibbun guda ɗaya ne a cikin suratul ali imrana qul in kuntum tuhibbuna allaha sai yasa ya ce mimma tuhibbun domin kin ga sauran ba su da mimma kun gane wannan haka na Allah ta'ala yake cewa min ba'di ma arakum ma tuhibbun duk wannan ba a lissafa a matsayin aya eh hada qur'ani wai o mashi a wa inna kitaballahi Allah asaqu shafi'in wa aghna ghana'in wahiba mutafaddila sai wuri na uku malaki cewa maqamu ibrahim lishami warad kaza abu ja'far aidan fil adad maqamu ibrahim da Allah ta'ala ya ce fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim aya a wurin mutanen sham da abu ja'far mutumin madina kenan da da da shaiba yanzu a wannan takaitaccen magana da muka yi mun bada sunan malamai masu lissafin ayoyi haka ne ko ba ka bane malamai makaranta take da daga ayoyin qur'ani guda bakwai ce guda garuruwa bakwai ne su kuma ƙura'u da muke da su guda nawa guda bakwai kun gano wannan a ƙara da uku wa ramzun mutum marwati ka asulin fa'in khalafu aka illa illa umila sun zama goma kenan malamai da suka fice a kan karatun abin da ƙididdiga ayoyin alƙur'ani mai girma na farko akwai almadanil awwal akwai ƙididdiga ayoyin alƙur'ani lissafin almadanil awwal wanda yake wannan almadanil awwal mutanen kufa suna da ruwayarsa idan kika bi lissafin ayoyin ƙur'ani a wannan lissafin da muke magana akan shi na me almadanil awwal almadanil awwal za ki ga ayoyin ƙur'ani dubu shida ne da ɗari biyu da goma sha bakwai a lissafin ƙur'ani na almadanil awwal dubu shida da ɗari biyu da goma sha bakwai sai makaranta ta nawa da goma sha bakwai makaranta ta biyu inda ce almadanil akhir eh, ita haka ce almadanil sani ya nuna ake ce akwai salis sai aka ce almadanil akhir almadani al'akhir makaranta ta noke nan ta biyu ita wannan makaranta tana da lissafin ayoyin alkur'ani 6,214 bambancin su da na farko mai uku wannan lissafin da muka faɗa na yanzu na almadani akhir a kan shi ruwayar shi take a yanzu wacce aka buga a ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fahad da ke birnin madina ruwayar farko da muka karanta wacce almadinin awwal kullura a kanta da wani ƙididdiga ayoyin aka rubuta alkur'ani na ruwayar hafsu duri an abi amur al yan sai adadi na nawa na uku shine al'adadul adadul makki na mutanen makka al-makki na makka eh al'adadul makki ba shi kuma nasu dubu shida da ɗari biyu da goma eh dubu shida da ɗari biyu da goma sai albasari al'adadul basari na mutanen basara kenan makaranta ta nawa ta hudu su kuma dubu shida da ɗari biyu da hudu in kun lura da muka lissafin wani a inda ya kallaci can aya ne wani kuma bai kallaci wurin aya ba ne ba wai wasu sun ƙara ayoyin ƙwar'ani ba ko sun rage a'a wajen ajiye ayoyin ne A yau ba gashi yanzu ban na tambaye ki wal'asari aya no ce uku eh to amma wace ce aya farko a wata ƙididdigar ayoyin kenan a wata kididdigar wa qasr innal insana lafi khusr illa na amanu wa amilu salihati wa tawasaw aya wa tawasaw bis aya mun wannan ko sai makaranta ta biyar a dimashki birnin sham kenan wa amma dimashku shami da rubun amirin fatilga bi abdullahi tawabat muhallala a nan akwai ƙididdiga ayoyi dubu shida da ɗari biyu da ashirin da shida eh dubu shida da ɗari biyu da ashirin da shida sai alhimsi alhimsi hims ha'un mimun sadin ya a nan ƙididdiga ayoyin alƙur'ani dubu shida da ɗari biyu da talatin da biyu a yanzu kun gane cewar mu huce 200 ko ba mu huce ba a cikin 200 dai ake eh an huce 200 amma ba a kai 300 ba bambanci an samu ne akan yan kai 200 da yan kai akan yan kan ne sai adadi na nauyin zamu je a na karshe za ku ce an kuka ce akwai na bakwai zai zama akwai na takwas kenan na karshe kenan ko wanda yake shine mafi shahara abin nan adadi makarantu bakwai su ne almashahurai yanzu mu je na bakwai shi ne al'adadul kufi na mutanen kufa shi kuma dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida a kan wannan lissafin muke da shi a kan ruwayar hafs an asib wanda ke hannunmu eh shi ne nake faɗa dubu shida da ɗari biyu da talatin da biyu da talatin da shida barakallahu fikum da talatin da shida e shi ne a kan shi aka rubuta hafsu da ke hannunmu ne muku bayanin inda ake wurin ajiye ayoyin ne da ƙa'idojin ajiye ayoyi da shi ma ilimi ne mai zaman kanshi wannan za ki iya cewa kamar ɗan ba ne aka ɗugo ta wadar ba a ɗiga ba ba wai ɗigo ne na ɗan ba ba a'a an ɗago ta wadar ba diga ɗan ba ɗan ba ɗin ba ne a wurin ayoyin alkur'ani makaranta ce karatu ne mai zaman kanshi babi ne ibn abin nan al sayuti ya bude mai babi a cikin al'itikan akwai littafai da ake mai zaman kansu al shatu biyar rahimahullah yana da arra'iya kan wannan a kan adul'ayi eh mana kun gane wannan da ke ko ra'iya kenan ta ce wasu suna son ra'iyan nan wani kuma shi Allah ta'ala ya jarrabe shi ba shi da rawun a bakinsa saboda haka in ya yi larabci za ki duba larabcin kima ki ga shafuffuka larabcin amma babu rawun a ciki sai cire ra'u'n ya yi larabcin ki gwada ki yi larabci shafi guda ki ga babu rawun a ciki sai ki ga ta da wani harba za ki to amma gwaji za a yi to yanzu mu dawo kan karatunmu yanzu duk gaba ɗaya karatun ayoyin da muka ambata dubu shida da ɗari biyu da me yan kai yan kai ne ake saɓani to amma da yawa kuna ce da ɗaliban kuwa wai ayoyin ƙur'ani dubu shida ne ɗari shida da sittin da shida eh haka ne kuma haka bane mama kika ce me kuma kin yi magana a ah, ki eh sabili da haka wannan wannan labarin wai abun mamaki kuma suke cewa wata cibiya da ke buga jarabawa wai akan haka take ko wani suka ce mun waye wai akan haka take wannan kuskure ne bawahan babu wanda ya ce ayoyin qur'ani 6616 shi wannan ba abu ne da jayayya ba ba a jayayya a gan wannan ga miciji ai ba a nuna ja sai a bude qur'ana a kirga su za kasa da minti 20 zaki lissafa ayoyin qur'ani kasa da minti 20 suratul fatiha aya bakwai dama kina da calculator dinki sai ki latsa bakwai sai ki tara ki adin ki follows sai ki bude shafin karshe na bakara sai ki sai ki bude shafin karshe na ali imrana sai ki bude shafin karshe na nisa'i sai ki bude shafin karshe na ma'ida na ba wannan aikin haka ake yi da jiki zaki yi kun gane wannan da ke ko ki je gida kafin kasa da minti ashirin sha Allah kin kirga gobe a kawo mu in ga waɗanda suka yi ƙoƙarin gwada wannan al'amari ɗin wallahi ba shi da yawa wai me yake da wahala to za ku ci in mm, kirga ayoyin qur'ani ɗin ba wai kana ce shi duka ba saboda ka wannan lissafi da aka yi ba lissafi ne da ke kan daidai ba Allah ta'ala ya sa a gyara amma abin da bincike ya tabbatar shine ga su ko dai da ruwaya kaza ko dai a kowane ruwaya duka bai kai dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in ba ko ya kai da arba'in dubu shida da ɗari biyu da arba'in bai kai ba to ba da duk gaba dubu shida ne ɗari biyu da talatin da wani abu da talatin da wani abu ko da talatin da shida amma dai babu da arba'in babu dubu ɗaya dubu shida da ɗari biyu da arba'in babu amma sai za a ce mutane kawai dan dai ne ake yi kawai a baka kai maka je ka dorar baka bincike kuma al'amarin komai bincike ake yi ai babu tsauri a ciki addinin nan gata yake da shi sau nawa za a yi bincike in aka fito da wani magani to kuma za a ci gaba da bincike a kai sai a gano wannan maganin kuma yana kunshe da wata cuta sai a bugo su a cikin jaridu a ce a daina amfani da magani kaza haka ne ko baka bane to kuma karatu addini sai kawai dai a dinga in an faɗa kuma ba za ki bincika ki ga haka bane saboda haka na baku wannan aikin zuwa gobe kowace ta bincika daga wannan abin na ɗin eh waɗanda eh, waɗan ban gane suna kan daidai ba ai su ne daidai ɗin ai ai yi ce ba su ne daidai ba za ki gawo dalili ne dalilin kwa shi ne ki ce kin kirga ba ki ga haka ba iya abin da na faɗa maki karki gaggawar alakanta masahib da ruwayat al'asulu shine ƙididdiga mutanen kufa ita malaman kufa za su yi ko wa bil kufatil gharra minhum salasatun ina zuwa kaɗan kun ga al'asulu kenan da muna da ƙididdiga na mutanen kufa sai alamomin da ke kufa su bi wannan ƙididdigar kun gane wannan da kyau mana da ƙididdiga ta basara sai alamomin da ke basara ya ƙub da abamun basari su bi wannan ƙididdigar amma wannan baya hana cewar wasu su shiga lissafin wasu kama akwai ruwayar abin nan mai suke da suna mutanen basara suna da ruwaya ta almadani awwal kin gane maganar shi yasa da muke magana da na kawo muku almadani awwal na ce muku akan wannan ruwayar a hafsu duri take wanda ke kuma hafsu duri albasiri ne amma sai ba su amfani da ruwayar basar ba nake nuna muku cewar malaman kira'a daban aikinsu daban malaman abdul ayi su kuma aikinsu daban kin gane wannan zaki hada su ne ke dole saboda zai miki tasiri idan kika zo kina karanta warshi yana da taqalil a ayoyin qur'ani musamman abin na a suratu taha da suratu abasa da wurare da yawa warshi yana da shi to dole yanzu ki ga mushabin da ke hannunki da wani adad aka rubuta warshu domin koda yana da abin nan yana da takalil ko fataha a kan zawatul abin nan ya'at a ƙarshen ayoyi fa kauli ɗaya ne a cikin waɗannan surori ɗin ba kauli biyu ba ne nam ba ga shi mun samu garin hims ba wanda yake kuma a cikin ƙorawa babu shi eh, eh a su ɗin ma duk malamin da yake gangaren a ayoyin qur'ani a hadda qur'ani da kira'a ai dole yana da adul ayi sai da duka ga akwai suke a kan shi kun gane wannan da kyau ko amma duk da yake da adul ayi da kira'a tare ake karantar da su saboda tare suke da juna ba su da alaka da tafsiri a kin wani yana da alaka ne da ulumul qur'an ba yana da alaka ne da ilmu tafsir ba mun kawo shi ne dan fa'ida za mu koma kan abin da ke da alaka da karatun mu kenan ko suratu ali imran wacce muke magana a kanta sura ce mai falalar gaske man karanta hadisi da ke magana akan falalata a lokacin da muke magana akan suratu al-baqara muka karanta hadisin umama albahidi da ya ce ya ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi yana cewa uqra'ul baqara ku karanta uqra'ul qur'an ku karanta alqur'ani mai girma fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi shi alqur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karanta shi da aiki da shi saboda duk mutumin da ya ajiye karatun qur'ani ya kama wani abu yana karantawa kun ga ya ɗibi doguwar hanya wa akhliq bihi iz laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi al jidd muqbila kwazi mai mita <laughs> kun gane wannan da ke ko imamu shatibi rahimahullah ya yi magana sosai da zai ce amma ba arfa hablullahi fi na kitabuhu fa jahid bihi iblal ida mutahabbila wallahi Allah ta'ala ya ji kashi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi yace wa qari'uhu al-mardiyu qarra mithaluhu ka luturij halaihi murihan wa mukila wata akwai wata bishiya a luturij ita ko biki ci ba tana da kanshi ko kin ci tana da kanshi hali nawa kenan biyu halin mai karanta qur'ani da aiki da shi kenan ko bai karanta ba yana da kanshi balle kuma ya karanta kan ga nurin ala nur kenan ok yan uwa a dage da karatun qur'ani a dage da karanta qur'ani sosai da sosai kun gane wannan da kyau ko akwai tambayar da na karanta a ciki to kuma waɗanda suke karatun alƙur'anin yana musu wahala saboda girma da suka yi ya abin zai kasance na ga wannan tambayar a cikin tambayoyi da aka karanta kun gano wannan da ke ko akwai na farko a biya musu fatiha su iya rikita kun gano wannan da ke kina ta biya ƙur'ani ita tana ta biya fatiha ta sauke ta koma ta sauke da koma duk mai kuke biyawa ƙur'ani kuma in ta sauke ta maimaita ba za a ce wai fatiha ɗaya ta karanta ba a ta bi kenan saboda ka a lissafin farko idan fatiha tana da adadin harufa kaza to yanzu an ninka mata an sake ninkawa sai kiga kuna tafiya adadin harufan da kike karantawa ita ma tana maimaita su kun gane maganar sannan ga ayatul kursi da muka karanta bayaninta sannan ga qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kun gano wannan irin waɗannan ba wai za a biya musu alfin ba'un ba ne kawai a naƙala musu a faɗa su faɗa a faɗa su faɗa su rike shi kenan iqra'u zaharawain ku karanta az-zaharawain manya-manyan surori guda biyu masu karan haske masu hasken gaske su ne al-baqara wa surata al'imran. imran suratul baqara da suratul ali imran fa innahuma tatiyani yawmal qiyamati ka annahuma ghamamatan za su zo ranar alkiyama kamar ka ce giragizai ne guda biyu au ka annahuma ghayayatan ko kuma kamar ka ce a'a girgije ne guda biyu masu inuwa au ka annahuma qirnani min tayrin sawwab ko kamar ka ce a'a abin nan fuka-fukai ne na tsuntsaye da suke sahu-sahu amma idan tsuntsaye suke sahu-sahu da fuffuken nasu suna ɗan farewa sosai da sosai ko ana ganin haske tsakani in gane magana idan fuka-fukai tsuntsaye suka taho suke layi za ki gansu suna jere ne sosai da sosai to amma fuffuken wannan tsuntsu da wannan tsuntsu a ɗan fare ke da juna a'a akwai ɗan haske kaɗan wannan hasken shine alamar bismillah da ya raba tsakaninsu ba haka muke bayani wancan karan ba mun maimaita ne saboda na ga akwai bakin fuska sosai da sosai da ba su halarci wancan karatun na farko ba amma hadisi ne muka maimaita eh me ta ce aukan nam hajjani an ashabihima suna ba da kariya ga masu su waɗanda suka karanta su iqra'u suratul baqara ku karanta fa suratul baqara fa inna akhdaha baraka riko da bakara albarka ne watar ka hasara kin karanta ta kuma dana sani ne nadama ne wala tastati'u hal batala masihirta ba sa iya karanta suratul baqara a to kuma ya zai hada da aljanu da karatu suratul baqara ai ba zai yi ba ko dai su sihiri ba su karanta bakara ba ko su karanta bakara su ba sihiri yawa ai duk matsafi duk mai sihiri baya cikin tsafta sai kin ga akwai wani al'amuran da yake yi domin taimaka ma sa ko dai ya sallah da janaba ko ya rubuta qur'ani da eh, jini da dai sauransu mun gane wannan da kyau ko wannan shine daidai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sauke na za muka maimaita kenan akwai hadisai da suke magana akan falalar suratu al imrana amma kullum ina daɗa maimaita a duk lokacin da muka zo kan falala to muna daɗa cewa fa a hattara kuma a hattara da karanta hadisan falala domin a waɗanda yake an ƙirƙiro su an ƙaga su yanzu Allah ta'ala kaɗai ya san waɗanda suke na fulfuli jiya wai juma'a ƙarshen ramalana eh eh salatul kafara salatul kafara wato yanzu shi kenan mutum ya je izina ya ci kuɗin ruwa i dubban na ta yi gulma kawai ta zo ta ka fara ta wannan sallar sallah shikenan wannan ƙarya ne daga tun wannan ƙarya ne wannan mutum ya ji ya gama tambaɗa shi kun gano wannan ki tarke shi ya baki dalili akan haka sai dai ya ce maki to yanzu sallar ce baki so afara ayatul ladhi yanha afara ayatul ladhi yanha abdan idza salla ka kalmatu haqqin uridu bihal batil na'am sanadiyar saukar suratu ali imran mai a eh sanadiyar saukar suratu ali imran tun daga aya ta farko har zuwa aya ta 83 a cikin diga kenan tun da mun yi wanda muke wanda ruwayar Hafs kenan su kansu mutanen Kufa suna da wata ruwayar ta kididdigar ayoyin Alkur'ani daga mutanen Madina amma wannan ina ruwayar Kufa ta sauka ne kamar da Ibn kasir ya faɗa akan wafdu Najran tawagar mutanen Najran kun ga yano tun daga alif lam mim Allahu la ilaha illahu hu har zuwa fadin Allah ta'ala afa ghayra dinillahi yabghun وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون mun fahimci wannan da kyau ko ta sauka ne akan wafdu najran tawagar mutanen najran su mutanen najran tawaga aka yi su a kira wafd wakilai daga ƙasar najran suka zo suna tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da Isa almasihu me matsayinsa akan isa almasihu me matsayinsa kan isa almasihu kun gane maganar suka turo wakilai to kun ga wai waɗannan kiristoci fa kenan amma sai ki ga a makaranta ko a gari ko a karkara wata matsala ta yi kikikaka ba a gane ta ba maimakon a tura zakakurai wakilai mutum uku su shiga birni su je su tambayo menene hakikanin maganar ko daga makarantar ku a tura zuwa wata makarantar ko zuwa wurin wani malami wannan sai dai a kira shi a waya ina za mu same shi ya ba mu lokaci a zo a same shi a gida a fayyace mai matsalar a yi bayaninta ko ba haka yake ba wai kawai da an karanta min ko an karanta miki mutum bai gane ba shikenan kuma ba zai daga cewar a tambayi wani ba sai kawai kama kama kame ina ganin haka ne na taba jin wani ma kin taba ji in tambaye ki magana kina min kama kame kan amsa ta addini amsa ta addini wanda yake allura na gaba ki kware ba kaucewa zan yi mutum zai mutum zai kakaba miki wannan bakin karfan ne bai iya allura ba eh a kin gaba ke yadda ba to haka al'amurin yake idan ba ki gane ba sai ku tura wakilai takanas ta kano a nan kurkusa fa zamanin abubakar mamur gumi allah ta'ala ya ji kanshi da kafara za ki dinga ji daga sassan najeriya ana zuwa wurin shi domin tantance waɗansu al'amura ko dai suka ji daga gare shi ko ya je musu a baibai sai suka zo yanzu wurinsa su ji dahir haka ne ko baka bane an ce miki wata malama ta ce kaza ke kuma kina da yaƙinin malaman nan ba ta faɗa ba ko kuma a'a ilimi wani ya fi wani yanzu mai makon ki ki ci to ai malama wancan mata ce kaza me zai hana ki je ki same ta ke da ita in ma tattauna matsalan ne ku tattauna tsakaninku in abin da za a tufaƙi ne a tufaƙin shi wannan ba za a tufaƙi ba ne dai kowa ya fahimci dalilan kowa me ya a ciki sama da a ce watakila an kai miki shi a baibai kiristoci suka yi wakilai ba muna cewa kiristoci sun yi daidai da ba bane suka turo wakilai zuwa wurin manzo Allah sallallahu suna jin labari mai matsayin sa akan annabi Isa alaihi salatu wassalam sai Allah ta'ala ya saukar da suratu Ali Imran ba wai shi annabi Isa din ba ba mahaifiyar shi ba a'a juna biyun mahaifiyar shi shi annabi Isa din da mahaifiyar shi daga wani gida ta fito daga naka ɗauko tarihi. kun gane maganar aka ce gidan da ta fito gida ne tsabtatacce Allah ta'ala ya zaɓi gidan tun a lauhin mafus inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin zurriyatan ba'dha min ba'd ku dubi gidan da gidan da ya tsarsu da shi da gidan da ya ƙarsu da shi da gidan saboda babban gidan asali shine gidan annabi adam ko ba ka bane ba shi ne abu na adam ba nam <laughs> ko ba ka ummu na kuma hawa'u yawa ba umu na aisha ba yi umu na hawa'u ne ko kuma dai abu na muhammad sallallahu alaihi wasallam umu na kuma aisha sai dai ma kana muhammadun abu ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin ko wa khatiman nabiyyin ko wa khataman nabiyyin kirawoyi ne daga sanan masu tarin yawa kan wurare hakikar waka min nabiyin mun gano wannan al inna Allah stafa adama wa nuhan ma'ana daga gida annabi adam alayhi salatu salam sai wani gida sai gida annabi nuh alayhi salatu salam domin da aka dufana dufana ya kare Allah ta'ala ya ɗauki annabi nuh alayhi salatu salam da waɗanda suka yi imani da annabi nuh alayhi salatu salam kun Allah ta'ala ya ce da jirgin ruwan abin nan wastawat alal judi wa qila budul qawmi zalimin mun gano wannan to yanzu waɗannan da suka ragowa bayan dufana zuriyar waye ta ci gaba da yaduwa mhm. mutum biyu ne a ciki annabi nuhu alaihi salam daban sai mutanansa daban masa samu gano kenan biyu to yanzu a cikinsu da shi annabi nuhu da sauran waɗanda suka imani da shi zuriyar waye ta ci gaba da yaduwa eh eh me dalilin ka yace annabi nuh ce me dalilin sa aha me dalili a ba lalle bane zama suna cikin zuriyarsa ai ba gida ɗaya suka fito ba eh tambayar ita ce da aka yi dufana Allah ta'ala ya saukar da wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana aka wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salatu wasallam cewa babu wanda zai sake imani a mutanansa in ban da waɗanda suka imani kawai bayan ya yi shekara 950 yana wa'azi kun gane wannan da kyau ko eh, fala bisa fim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhuhum tufan wa hum zalimun ka kawo kissa ka akan dalili yawwa shine to da Allah ta'ala ya tsere da annabi nuhu da waɗanda suka yi imani da annabi nuhu mun samu nawa kenan biyu to yanzu ba Allah ya tsere da su sun ci gaba da rayuwa a bayan ƙasa zuriyar waye ta ci gaba da yaduwa eh ta bai cikin tafiyar eh wannan lam yatadhi Allah ya ce waje alna zurriyatahu humul baƙi kuna ina waje alna zurriyatahu humul baƙi muka sanya zurriyarsa ciwa wa kenan annabi nu humul baƙi su ne waɗanda suka wanzu a bayan ƙasa nan barakallahu zurriyata man hamalla ma'a nuh a'a zurriyata man hamalla ma'a waɗanda aka ɗauka e ma'ana waɗanda aka ɗauka ita ma magana ta tana so ta ce yan uwan waɗanda suka imani tare da annabi nuh alaihi salatu wassalam su ma an tafi da su sai dai ba mu musu kan wannan ba wanzuwa muka ce kun gane wannan wanzuwa wajen Allah zuri haka Muhammad al-Amin Shinkiti ya faɗa shine ya haɗa waɗannan ayoyin ni ma na kaldo muku na yi kun gane wannan da kyau ko yace ɗaya daga cikin maganganun malaman tafsiri kenan na'am a'a a'a ba zan yi istihbarin inda ya faɗi magana ba ko dai suratu kin san shi a'a a'a nam suka zo waɗannan wafidu na jaran wafidu na jaran suka zo kar manta su tawagar su kiristoci ƙungiyoyi ne guda uku manya-manya akwai waɗanda suka ce annabi isa Allah ne wai ai yana abin nan yana raye da matace sun manta Allah ta'ala ce bi izini an wurin ce bi izinillah kun gano wannan wasu kuma suka ce a'a dan Allah ne saboda me ba shi da uba a'udhu billahi minash shaitanir rajim tawaga kenan biyu wasu suka ce shi Allah ne shi wa kenan maryam Allah ce a'udhu billahi Allah kuma Allah ne nau kenan uku sai Allah ta'ala gaba ɗaya ƙungiyoyin uku gaba ɗaya ce duk kafare ne Allah ta'ala ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara masih ibn Allah al zalika qawluhum bi afwahihim yudahiruna qawla allazina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون عما يشركون دي نظام مشركين حق الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم tawaga ta nawa kenan ta biyu haka nan tawaga ta uku Allah ta'ala ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa aka yi bi su ɗaya bayan ɗaya duk yagin da ya musu kaulasa duk kafiri ne mun fahimci wannan da ke ku wala kulu salasa inda wa khairu lakum innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati ma fil ard kan kun gane ku to kun ga anan Allah ta'ala yake ya bada labarin gidan ce inna Allah Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin mana shi imran yana tsatsan annabi ibrahim shi annabi ibrahim tsatsan annabi nuhu shi annabi tsatsan annabi adam to kun ga shi annabi isa kuma tsatsan ita na na maryamu tsatsan imran shi kuma annabi isa alayhi salatu kun ga da aka ɗauko gidan tun daga tushensa kuma allah ya ce inna allaha stafa fi'li madini ne ya riga ya zaɓe su ya tantance su ya fayyace su ya bakace ya tsefe su subhanahu wata'ala zaɓaɓɓun zaɓaɓɓu ne gidan inna Allah stafa Adama wa Nuhan wa ala wa ala inna Allah stafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin dhurriyatan ba'dha min ba'd wallahu samiun alim iz qalat imra'atu Imran yanzu imra'atu Imran tana da juna biyun mahaifiyar annabi Isa kenan yanzu ba magana annabi isa din ake ba mahaifiyar shi tana da juna biyun mahaifiyar shi iz qalat maratu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'tu wa laysa dhakar shi uba ne muku eh eh haka shi uba ya karanta wallahu a'lamu bima wada'tu Allah shi ne mafi sanin abin da na haifi wallahu kun gwana ci gaban magana ta kenan kun gane wannan da ke ko wallahu alamu bi mawadu'at wa laysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani rajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya wa kafalaha zakariya wa kafalaha zakariya, wakafalha zakariya. ashe mata suna addu'a tana addu'ar Allah ya ce fata qabbalha ha sai Ubangijin ta ya karɓa mata addu'arta ita wa ita mahaifiyar na na maryamu na taɓa faɗa muku na ce addu'a mafi girman addu'a ita ce addu'a da ya uwa ce mai ‘ya’yanta ko yaya suke mu uwarsu ba ba wani ba kowanne malami bane a cikin dubun dubatan malamai zai yi addu'a da za ta kamo taki balle tafi a cikin addu'a ki ga ƴaƴanki ko addu'a ki ga mahaifanki a wannan babu ina rada maimaitawa addu'a ki ga mahaifa dan babu wanda ya kai ke jin daɗin mahaifa mahaifa ba a canza su kwata-kwata kun gane ko hakan nan addu'a ki ga mahaifa hakan nan addu'a ki ga yaya to amma sai ki ga wasu suna nuna ba za ki addu'a a karba ba sai dai su za su miki za su miki addu'a a karba Allah ta'ala yake ta maganar ya bada labarin juna biyun na na maryamu da yadda aka haife ta da yadda kuma ake renanta wai waye ma zai ɗauki renanta domin malamin su ya rasu ya barwa kenan ɗalibai waye zai ɗauki renan ɗaliban gaba ɗaya suke kokawar waye zai kowa yana cewa shi zai ɗauki nan renan na na maryamu kowa yana cewa shi zai ɗauki renanta ai ɗiyar malamin su ce to kar ku manta yanzu an sami gogayya da juna yanzu ya kenan za a yi tusta'amalu qur'atu inda mulbahami sai amfani sai a kada qur'a kun gane wani sai to yanzu ya za a yi wancan gidan ya ce gidan da ke can unguwan daji ya ce shi zai dauka na kokungo ya ce zai dauka na nasarawa ya ce shi zai dauka na tunga ya ce na limawa ya ce na tirin na tsira ya ce na kokungo ya sake faɗa <laughs> na basa ya ce na koyina ya ce kun gane maganar ko eh a sai ake ƙuri'a alƙalamin da suke rubuta a taura a zo a jefa shi a ruwa duk wanda alƙalamin shi ya cake ya tsaya a kan ruwa to shi zai ɗauki renanta <laughs> wa ma kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim idh yaktasimun kun gano wannan da ke ko ƙuri'a ta hau kan annabi zakariya shi zai reni na maryamu annabi zakariya shi zai reni na maryamu annabi ne ya reni ta ina fata mun fahimci wannan to kun ga da labarin ta ya taho labarin ya taho labarin ya taho labarin ya taho labarin ya taho har zuwa haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam da allah ta'ala yake mana na maryamu bushara izkalatul mala'ikatu ya maryamu inna allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya mar ita makin ga an zabe ta kenan yanzu inna allah astafaki bayan an zabi gidan sai kuma aka zo aka ware ta inna allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ya maryamu qunti li rabbiki wasu wasjudi warka iman raki'in na na maryamu kenan in ban da ita ko wacce macen da sunanta yazo cikin qur'ani eh wace ce imar atul aziz ai ba suna bane sifa ne sai imar atul aziz kun gane maganar ita ce sunanta yazo a qur'ani Allah ta'ala ya turo mala'ika ita ma ana mata bushara za ta bin nan uh, wata galatin mala'ika ta maryamu inna Allah bi kalimacin minhu ismuhu masihu Isa banu maryama wajihan fi dunya wal akhirah min al-muqarrabin wa yukallimu nasa fil mahdi haka dai Allah ta'ala ya baganar annabi Isa alayhi salatu wasalam a san shi babba ne ya fito a babban gida Allah ta'ala ya ce inna masali Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun thumma qala lahu kun fayakun duk Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi yana karanta musu waɗannan ayoyin su wafdu najaran suna ji sai Allah ta'ala ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadu abana ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa Allah la'nata Allahi 'alal kadhibina duk wanda yace ba haka bane to mu kira ya'yanmu ku kira ku mu kira iyalanmu ku kira iyalanmu a zo a yi tofin alatsi ne tsinuwar Allah ta hau kan makareci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya je ya ɗauko iyalansa ya fito da Hassan ya fito da Hussein ya fito da Ali ibn Abi Talib da Fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ya fito da su yace su ma su fito da nasu su su 60 ne suka zo su 60 ne suka zo daga cikinsu akwai mutum goma sha hudu manya-manya ne a mutanen yan manyan gida ne a ciki hadda abdul masih kun gane wannan da aka karanta musu wannan ayar suka ji sai suka ce za su je su shawara da suka ce za su je su shawara to shine suka shawara sai suka ce babu wani mutumi da zai mubahala da wani annabi daga cikin annabawa face wannan ziriyar gaba ɗaya ta tashi aiki kamɗinta gabaɗaya gaba ɗaya ta tashi aiki saboda haka yanzu an fasa wannan mubahala ɗin an fasa sun yadda za su zauna ƙarƙashin gwamnatin manzan Allah sallallahu wasallam ya tura musu wakili amma yanzu an fasa kun sa ga Allah ta'ala ya ce da anasalam ya yi da kafaran maka kun gano wannan da ke ko qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda ka ce da mu da ku duk wanda ke kan bata Allah ya ƙara batar da shi su ce amin eh ko ba ke ba hakan na Allah ta'ala ya ce da yahudawa fatamanna wal mauta in kuntum sadiqina qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi to fatamanna wal mauta in kuntum ku ce a mutu ku ce a mutu yanzu ai ba za su iya faɗa ba walan ya tamanna abadan bi maqaddamat aydihim wallahu aliman bil zalimin to sai suka ce ba za su faɗi wannan ba sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi dama sun ce tura musu amintacce bayan sallar asuba an idar da sallar asuba sai yake daga kai yana duba wa zai tura musu Ali abin Umar dan Khattab yake cewa bai taba jin a tura shi ba sai ranar saboda sun ce ya tura musu amintaccensa sa yana daga kai yana daga kai bayan sallar asuba masallaci ya cika bakil mala sai ya ce ina abu ubaid kun gane amir fihirin kenan yawwa shine amir fihir yace ina abu ubaid yace li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi umma abu ubaida ibn jarrah amma sai ki samu ƴaƴan musulmai da yawa babu abu ubaida sai ki ga akwai lawi akwai shabuyunu akwai wallahi tallahi wala kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ya soke to kun ga waɗannan ayoyin da muka faɗa ayoyi 80 da nawa da uku a cikin su akwai lahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kun gane a ciki akwai ta sai ibn kasir yake cewa kar ku manta fa shi tutil mulka mana kana bada mulki sai fasara da annabta idan kuka lura wannan gida na banu isra'ilawa ubangiji allah maɗaukin sarki ya sa annabawa da yawa sun fito cikin gidan haka annabi Musa alaihi salatu wasallam yake faɗa ya qum bikuru ni'matallahi alaikum kuma ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahada min alalamin domin Isra'il ne shine Yaqub Yaqub shine da na annabi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub kun gane shi annabi Ishaq da ne na annabi Ibrahim annabi ibrahim yana da ƴaƴa guda biyu da annabi ishaq da annabi isma'il shi annabi ishaq shi ya haifi annabi yaqub shi annabi yaqub shi ya banu isra'ila duka sai zama na zaku ta gidan annabi yaqub an samu annabawa da yawan gaske ta gidan annabi isma'il fa sai aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to fa sai su kuma banu isra'ilawa suka ce ba su yadda ba ya zai annabin karshe da ake jira bai fito a cikin su ba eh a ba waɗancan ba ba iyayen ba su jikokin da ta taɓa kunnan da in hinhin ɗin <laughs> mun gane wannan su ne suke cewa a'a domin a madina har sun kasance suna faɗa ma yahudawa madina suna faɗa ma aus da khazraj cewa akwai annabi yana nan zuwa za mu haɗa kai da mu da shi mu lallasa ku saboda su sun yi lissafi kawai a cikinsu zai fito kun gane wannan da kyau ko sun gama lissafi ai gaga yana ai irin lissafin ne mata suke wa mazajen su kawai ai shikenan kawai mata ta riga ta gama lissafa wa mijinta yusikum Allahu fi auladikum shi zai riga ta rasu haka wadda ta yi kasafin gadan lizzak shi yasa da zaran ya ce zai kara aure zai ga tana ta ihu tana ta balbalin bala'i tana ganin daga ita sai ayanta Allah ta'ala ya sauwake shine Allah ta'ala yake cewa wala ma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqun lima wala ma ja'ahum kitabu min indillahi musaddiqun lima ma'akum wa kanu min qabl yastaftihuna ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi lokacin da abin da suka sani ya zai kafirce mashi ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai Allah ta'ala ya ce qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha kun gano wannan da kyau yanzu ga nasinta الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير wani shine nasin tawon da ya salahu budayar Allah ta'ala ya kiyaye shi ya kara musu lafiya ya karanta ɗaya ne daga cikin limamin masallacin ma'aikin Allah tsira da mu'amincin Allah su tabbata a gare da ke birnin Madina akwai tilawa eh eh salahu budayar na'am eh, shi ya ba da sallah shekaran jiya da wacce shekaran jiya a'a na a a masallacin maka eh na cin yayi limanci a masallacin maka Allah ta'ala yake cewa kul ka ce ya kai wannan annabi mai daraja a wannan wannan ayar kulin lafisi da yake garo bance ta da wata falala ba amma akwai hadisai ai kun gano wannan da kyau akwai hadisai mauru'ai maudu'ai masu tarin yawa ko a ne mauru'i ba hadisi maudu'i والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع abin nan mai yake da suna imamu sayyuti rahimahullah yake cewa walwadi una ba'dhum liyufsida dinan wa ba'dhum nasara ra'in qasara haka zaka takassuba wa ba'dhum qadara wa lil umara ma wa fil hawa wa sharruhum sufiyatun qad wada'u mutasibina al ajra fi ma yad'u hadda yake kawowa kal wadi'ina fi fada'il as-suwar saboda gaskiya nayi bincike akwai hadisai mawdu'ai akwai hadisan kuma da ba ba ne amma karfin su bai kai ne da za a faɗe su ba mun gane wannan da kyau ko ya ishe ta falala maganar Allah ce maganar Allah ce don babu abin da ya kai maganar Allah ta'ala falala Allah ta'ala yake cewa ƙul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce Allahumma shi lafazin Allahumma malaman nahawu sun yi maganganu biyu a kai nahawun basara da nahawun kufa ku riga ku sani a yi haƙuri mu bayan ta kifan nahu bane ko yawwa za mu faɗi wanda yake shine mafi rinjaye da izinin Allah ta'ala Allahumma jumla ce biyu da ya da Allahu asalin shi ya Allahu ne sai aka narkar da ya ɗin ta zama mimu a ƙarshe sai aka ce Allahumma kun gano wannan ma'ana Allahu wannan mimu ɗin mu shaddada waccan ya'un ce ta farko da aka ce ya sai aka ce Allahu ma'ana asalin shi kenan shi ki ce Allahumma ma'ana da cewar ki Allahumma da cewar ya Allahu kusan ɗaya ne in ba Qur'ani ba eh aiwa maliki ya sifil qira'ati madakhalu faduna kama fi riba mutakaffila babu kiyasi dan an ce Allahumma ya allahu yake zo wurin Allahumma kuma ke ce ya Allahu a yadda yake a Qur'ani haka zaki karanta mun gano wannan saboda haka ba a hada ya da Allahumma ba a cewa ya Allahumma to a yanzu kisa ya nau kenan biyu kenan yasa ibnu malik rahimahullah yake cewa wal akthar Allahumma bi ta'widi wa shadda ya Allahumma fil qaridi yace wal akthar Allahumma bi ta'wid mafi yawanci ana cewa Allahumma an yi iwab din mimun ne daga ya'un ta almunada ya'un nida' sai aka ce Allahumma amma wa shadda ya Allahumma an samu kuma waɗansu suna cewa ya Allahumma an haɗa nau kenan biyu kenan an ce ya Allahumma kamar da wani yake cewa inni idza ma hadathun alamma aqulu ya Allahumma ya Allahumma kun ga ya haɗa ya Allahumma ya Allahumma wannan wannan dai ba a kiyasi akan shi amma dai ana ce asalin Allahumma kun ga daga inda take asalinta ya Allahu ce ina fatan mana fahimta wannan kuma a babu nida'u babi ne mai yawan gaske akan ya da Allahu shin ana cewa yallahumma ne saboda ya ta Allahu din nan hamzatul wasuli ce ana cewa ya Allahumma ne ana cewa yallahumma ne wa daitu Allahumma wa daitu Allahumma wa daitu Allahumma ya khaira sami'in in ji Imam Shatibi rahimahullah azza wa jalla Allah ta'ala yake cewa kul ka ce Allahumma ya Allah mahalicinmu mahalicin kowa da komai malikal mulki ya mai mallakar mulki kun gane wannan da ke ko mana ya Allahumma ya malikal mulki mabayanci wannan da kyau sai zama nan akwai munada guda nawa kenan guda biyu da ismul jalala munada ne da kuma malikal mulki munada ne in ji wasu malaman nahawun kenan shi yasa aka bashi fata ma'ana abin nan munada ne domin sabul munada idan kana mudaf aw shabihan bil mudaf man gano wasu kuma malaman nahu suka ce a'a Allahumma badal ne malikal mulki ya Allahumma ya mahalicinmu wanda yake malikal mulki mai mallakar mulki eh ba ma son mu shiga ciki sosai da sosai tun da hiza muka shimfiɗa kuma muna da ɗan maimaita akwai ina hiza muka ba 'yan arabiya haƙuri muka ce ba ba 'yan tafi ke 'yan take wala rauci ba ai mun yi shi alamiya ko nan malikal mulki mamallakin mulki shi ke da mallakar mulki din to yanzu in zan nemi mulki in zan roƙi mulki in za ki nema in za mu roƙa wurin wa za mu roƙa kenan wurin mai shi tun da shi ke da shi a sai a akwai wasu su suke da shi in sun baka ya bayu la ilaha illallah la ilaha illallah yanzu ya za ku haɗa waccan maganar da wani yake cewa in sun baka ya bayu da faɗin Allah ta'ala qulillahumma tu'til mulka qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ya mutum zai haɗa kada rayuwar duniya kawai ta sa mutum kafa shi ta je ta zame akan abin da bai kai ya kawo ba me bai kai ya kawo ba shine mulkin akwai wanda yake an zaɓe su ba a rantsar ba suka rasu ko babu akwai wanda an zaɓe su an rantsar da su sun fara ci kenan suka wuce ko babu su ga sanan ma da yawa Allah ta'ala ya ji kan marigayi Umar Musa yar Aduwa Allah ta'ala ya mai gafara kun gane ga gwamnan Yobe Allah ta'ala ya ji kan shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ya sa aljanna ta zama koma bakin mu gaba ɗayan mu to menene zafi akan wannan me ya kuda balle roman shi malama shi kudan yanzu a cikin me me ya ga kuda balle roman shi balle a ce roman kuda yake bukata in ke kallaci duniya da yadda take da yadda an samu har in ma ba a samu ba har malamai to a kan mai mutum zai je ya raba da addininsa ki ji wai neman kansila mutum yana shiga bokaye bokaye kansila kansila mutum yana neman bokaye me ake mulki din wanda yake in biki nemi mulkin nan ba in kin je na alkiyama ba za a tambaye ki ba dan me ke biki nema ba in kin yi ne za a tambaye ki ya kika yi haka ne ko ba ka bane amma inda biki nema ba ranar kiyama ba zai a miki tambaya ba dan me biki nema ba amma in kin nema ne kika yi to dan me ya kika zauna da wanda kika mulka tambaye kenan da zai a miki wannan bayana waɗanda suke ganin za su iya suna da jara'a suna da ido sosai da sosai saboda mutane sai an zare musu ido su nema kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ce ka ce Allahumma ya Allah mahalicinmu malikal mulki mamallakin mulki ko kace na biyu ko zaba ko wanda yake shi ke da mallakar mulki eh shi ne badal ɗin kenan wannan su da ya ce to na biyu muka ɗauka ya zama badal kenan ni fa ba zan faɗa muku wanne ne ba so kuke ku gano wanne ne kofiyun wanne ne basariyin mu idan kofiyun suka tafi akan daidai tare muke da su idan basariyin suka tafi akan daidai tare muke da su kun gane wannan da kyau ko akwai ma albagadadiyun mutakhirin kenan Allah ta'ala ya abin nan kara mai lafiya da tsorewa mai albarka alƙadu sambo yake ce akwai albagadadiyu masu jama'a duka biyu su ba yan kife ba ne za su ɗebo na basar ɗin su ɗebo na kufa ɗin zai su tace duk wasu kakalazeshin da ake yi na na larabcin <laughs> a ajiye shi kawai ba shi kenan ba malikal mulki wanda ke mallakal mulki mulki din nan kaf din shi kun gane wannan da ke ko mulkin nan kaf din shi sai ga wata fa akan akan mulkin gidanta ta zamana ta faɗa a ji kawai ta shiga ta sai da kayan ɗakinta duka ta sai da kujerunta duka ta sai da waye duka wai ta shiga bokaye domin in ta faɗa a ji shi kenan ba wai a unguwa ba a'a a gidan mai gidanta babu wanda zai ji sai maganarta sun raba da addini sun raba ta da kayan da abin da ta mallaka ranar alkiyama za ta taye cikin matsafa a wannan ai faɗi babu wata ba cikin matsafa za ta tashi Allahumma sai dai ta ji ta yi mazar da tuba yanzu yanzu nan ta yi kalmar shahada ta watsar da duk kayan kafircin da ta yi duk kayan kafirci ta watsar da shi ta je a warware duk kulle-kullen da aka yi kowa ya dawo cikin shi kenan shi ne wa shuruɗu tauba annadamu alama fata wani yato Allah ya uda ila zambin fi ma baki alaihi min um- wa an yatruka al-ma'siya fi sa'ati in kana mutalabbisan biha za ku fita waje wa ya turuk al ma'asiyata fi sa'ati in kana mutalabbi yanzu kanat mutalabbisan biha kun gane ko ismul fa'il ne ai za a ce mutalabbisan za a ce mutalabbisatan eh to ai <laughs> akwai sifa ne ai kun gane wannan ko insha Allah ta'ala amma masdar wani ina da a akan shi in masdar ne babu wani matsala wani atubi bi masdarin kaseera faltamazul ifrada wa tazkira inji ibnu malik rahimahullah cikin alfiya saboda haka za a ce imra'atun adlun imra'atun imra'atun adlun imra'atani adlun an annisa'u adlun masdar ne ai wannan babu wani cin karo yi sa ibn malik ya ce wa na'atu bi masdarin kaseeran faltamazul ifrada sai zama mufrad ne wa tazkira sai zama muzakkar yawwa kun fahimci wannan da ke ku saboda ga yantin da tana cikin saba sai a je duk a warware shi kun gane kuma za a warware shi ne ta halattacciyar hanya ba da wani sihirin irinsa ba mun gane wannan da kyau ko in ba haka ba za ta yi cikin kafirai akan neman wai ta faɗa a ji shikenan ta ɓata ta ɓatar da mai gidan ta duk zunubin da ya yi ta sanadiyar wannan sihiri wannan tsafi da ta yi a kanta a kan me me izafi ita fa ta samu ne fa wasu kuma nema suke wai dai kawai duk abin da ake ce da ita uwar gida kan gida duk ba ta yadda da wannan ba uwar gida kan gida ba to shi duk ana cewa uwar gida kan gida uwar gida sai abin da ta ce uwar gida amma duk ba ta yadda ba ita kuma amarya fa ba ta laifi ne kwata-kwata ko dan mai gida ta kashe ko dan uwar gida ta kashe ba ta laifi eh eh mai zafi do Allah tun tunda mulki kike so ba sai ki bi hanyoyin neman mulki ba sai ya zama da tun kafin ba wai na yi ba a tun kafin ya ce yi din kin riga kin yi tun kafin ya ce bari kin riga kin bari eh ba shi kenan ba kullum tana neman ta mallake mijinta amma sai karfe tara da rabi take gama girki kago san bai tuwon dare ya ji da buzuzu to amma malam kina da katuwar kulaki wacce take awa 24 bayan la'asar kin kammala girkin ki an gane wannan da ke ko an da abin da za a yi amma malam za ki ga wata malam subhanallah al-azim ba ta san hanyar tsafta inda ta kama daban ita kuma hanyar ta kama daban sun yi hannun riga da tsafta kuma wai tana so ita zama ita ce mai faɗa aji a gwamnatin gidansu Allah ta'ala ke cewa kulli Allahumma malikal mulki tu'til mulka kana bayar da mulki man tasha'u ga duk wanda ka ga dama domin wannan mashi'a ce alqadariyya alkauniyya kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama ba ga wanda kake so ba wannan gamamman mulki kenan Allah ta'ala yana ba da shi ga wanda iga dama ko ga wanda yake so in ji ce ga wanda yake so Allah yana son kafirci Allah yana son kafiri kuma ya ɗora shi akan ku yawwa kun ga wannan ganin dama ne Allah ta'ala ya ga damar ya bashi domin duniyar ba komai ba ce inda ta kai wani abu inda ta kai nauyin fufuken sauro da Allah bai shayar da kafiri mukulwa ɗaya na ruwa ba to dan ba wata abu ce shi sa ya bada ita ga kowa da kowa amma lahira da ike ta daban ce sai ware ta daban Allah ta'ala yake cewa wallahu ya da'u ila daris salam wallahu Allah ya da'u yana kira ila daris salam zuwa gidan aminci wani gida kenan fi'ilin da'a fi'ili ne da ke da muta'addi ko lazim ne muta'addi ne yana da maf'ulin bihi ud'uhum li aba a Allah ku san mana maf'ulin bihi din qul ud'u Allah rahmana ayyan ma da'uhu falau la asmaul husna kun ga yana da maf'ulin bihi amma sai aka share wannan wallahu yad'u ma'ana Allah yana kiran kowa da kowa Allah yana kiran kowa da kowa ila daris salam zuwa gidan aminci yana kiran wa kenan musulmi da kafiri kowa ya zo ya shiga gidan aljanna yana kiran kowa ya aikin da zai shigar da shi gidan aljanna sai ya ce wa ya hadi man ya sha'u yana shirye da wanda yake so ila siratul mustaqim a wanda yake so domin mashi'a ce a shar'iyya mashi'a ce a shar'iyya ba mashi'a ce alƙadariya ba kun gane wannan da ke ko a babin aƙida akwai babi mai zaman kanshi na ita kanta mashi'a ɗin akwai alƙadariya akwai a shar'iyya wa man yashi illahu yudlil duk wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wannan falalashi ce man yashi illahu yudlil wanda Allah ta'ala ya gara ma sai ya batar da shi ba wai wanda yake so ba kun gano wannan domin mashiya ce qadariyya kuma babu wani wanda zai kama Allah babu wani wanda zai ce Allah dan me yi haka domin na kayan shi ne kaf a ah, walillahi al-mafalul a'la ba ki ganin kina da zannuwa tili a cikin akwati sai ki ce wannan zaki sa kuma ba ki ce ki sa wannan ba wannan kin sa hijje ki sa shi yau amma wancan kina can kin danke shi kuma ba za ki sawa za a ce da ki dan me ba ji ne a gidan ku bayan sallah ta yi za kama uku ku yanka sauran kuma ku kyale su za a ce dan me kuka yanka waɗannan ku kuka bar waɗancan eh ba za a faɗi wannan ba balle Allah ta'ala wanda yake kowa da komai nashi ne kun gane wannan ko Allah ta'ala yake cewa tu'til mulka man tasha'u kana ba da mulki ga wanda ka ga dama watan zi'ul mulka kana kwace mulki kana cire mulki ko kana karɓi mulki mai mulki ya yi ba bayawa yake yi ba ko bayawa yake yi ina a ko ya baya ya bayan ne da ganin ido amma zuciyar ba so take yi ba sai ya nemi tazarcin an taka mai burki ya rasa yadda zai yi sai dai ya mika amma dai dai da son shi ne to ya ci gaba kun gano wannan da kyau kun ga ba bayan wa yake ba intiza'i ne Allah ta'ala yake yi cirewa yake karbe shi yake yi watan zi'ul mulka kana kwace mulki mimman sha daga wanda ka ga dama ka ba wanda ga dama wannan ya nuna mulkin na waye duk wannan yana da nuna mana shi mulkin nan na Allah ta'ala ne shi shi kadai saboda ka in zaki nema sai ki nema wurin Allah in har kin matsa din zaki nema nema wurin Allah amma garki mata an biki nema fara na alƙiyama ba za a tambaye ki dan me biki nema ba wato izu Allah kana ɗaukaka manta sha wanda ka ga dama sai ka ɗaukaka shi kun gane wannan da kyau a gaban ku ba aka ciro wani daga gidan bursuna kun gane ko daga gidan na ga wani wasu da yawa su taba shiga gidan ba Allah ta'ala ya fito da shi daga gidan ya bashi Najeriya ya shiga shi nan mata da maza duk su shiga karkashin ka ya ka iya ya saka iya <laughs> kun gane wannan ko haka Allah ta'ala yake yi man ta sha'u ga wanda ka kwace daga wanda ka ga dama ka bayar da shi ga wanda ka ga dama wannan zai nuna muku cikar mulki na Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai kun bayyaci wannan da kyau za ku ga fa a tsarin mulkin Najeriya fa shugaban ƙasa ba shi da damar da zai cire gwamna haka kawai ya nuna ya mana ya nuna mulkin nashi takaitaccen mulki ne gwamna ba shi da damar da zai cire shugaban karamar hukuma lokaci guda sai dai an biyo ta 'yan majalisa ko kuma dai an yi yarfe amma dai ba a yarfe in dai haka kawai ne ba zai cire ba wai doka kasa ba ta bashi wannan izinin ba kun ga ya nuna ne mulki ne ba mulki ba don mulki ne muqayyad ba mulki ne muwassa ba ba mulki ne mutlaq ba Allah ta'ala shi ke da cikakken mulki ya karɓa ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya ba da shi ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama sai dai ku ce sami na wa tsana an gane wannan Allah ta'ala yake cewa watu izu mantasha kana ɗaukaka wanda ka ga dama watu zillu mantasha kana ƙasƙantar da wanda ka ga dama haka Allah ta'ala yake kawai da shi kadai ne ake ji yanzu ya shiga kuma kundin tarihi me aka yi a nan jamhuriyar Nijar nan kurkusa watan abin nan a watan Fabrairu shugaban ƙasa yana cikin miti ne ko yana ina lokaci kaɗan kuma aka ce yanzu ba shi ba ne an neme shi ma an rasa sai daga baya aka ce yana wani gidan abin nan ofishin 'yan sanda na wani shi kenan haka rayuwar take mun karanta hadisi da ku hadisin da abin nan abu musa al'ashir yake cewa annabi sallan ya karanta da mu abubuwa guda guda hudu kun gano wannan ko hadisi inna allaha la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam a ciki yake cewa yakhfidu alqisṭa wa yarfa'u yana ƙasa da mizani yana ɗaga shi shi Allah ta'ala kulle yawmin huwa fi sha'an kowace rana ya ɗaga wani ya ƙasa da wani haka Allah ta'ala yake kawai kwatsam sai a ce sabon shugaban ƙasa wancan ya zama tsohon shugaban ƙasa kwatsam a ce wani yana kabari kwatsam wani ya yi kaza shi kenan ubangiji allah maɗaukin sarki haka yake to kaga mutumin da yake jin wannan ya za a yi don ya allah ta'ala ya bashi wani abu na mulki ya ji cewar yana ji da isa kafin shi an yi dubin dubata wasu ina wanda ijayayya da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam alam tara ibrahima fi rabbihi an atahu Allahul mulki an atahu Allahul mulki dan Allah ya bashi kaga ya nuna ma ba nashi bane Allah ne ya bashi mun gane kun ga duk waɗannan alamuran sai mutum ya roƙa wurin Allah ta'ala komai na Allah ta'ala ne ya ware mulki ya ce nashi ne duniya da lahira shine fa malikin nas Shi ne fa maliki din shi ne maliki din o maliki yawmiddini rawihi nasiru kun gane wannan ko Allah ta'ala yake cewa wace zullu man tasha biye dukkan khair a hannunka dukkan alhairai suke dukkan alheri ya Allah a hannunka suke alkhair alkena ya ma aljinsiyya al dukkan alhairai ya Allah a hannunka suke mun gano wannan sharifa sharifa shari hmm. kun yi shuru shi shari yana cikin halittun Allah ta'ala ne yana cikin makhluqatin lahi ne sauraka ba a jingina shari ga Allah maɗaukakin sarki shi yasa karki manta aljanu fa sababbin musulunta ne yanzu ba su daɗe da musulunta ba Allah ta'ala ce kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada har inda suke cewa abun nan wa anna la nadari asharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada kun gano wannan a sharrun urida bi man fil ardi yanzu sharri aka nufata da waɗanda ke ban ƙasa domin me sun nemi sama wa anna lamasna sama'a mun shafa sama muka ji ta muli'at harasan shadidan wa shuba sun shafa sama da suna hauhawa ne su sama yanzu sun shafa sun ji ta cike take da tsaro makare take da jami'an tsaro ne ga shakku ne suka ce me ya faru a bayan kasa ne me ya faru ne da suna kaiwa amma yanzu me ya faru shi ne suka tura jami'an tsaro ai maza a lalubu a kewaye duniya duka a je a jiyo me ya faru shi ne suna tafiya a sallam yana daidai wurin fa'if yana karatun sallah sallah asuba sai suka zo suka wuce suna ji Allah ta'ala sun bi ta wurin Allah yake karkato su ya karkato su ya karkato su wanda ba duk ba molanka bane wa idh sarafna ilayka nafarun min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma adaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin kun gane to kun ga aljanu suka ce wa ana la nadri asharrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rashida ma'ana ladabi ne a ce Allah ta'ala dukkan alkhairi a hannunka suke to duk alheri kun ga mulki ko dai ya zama mulki ai ba sharri bane kun gane wannan da ke ko mulki alkhairi ne sai dai ki ce mulki sharri ne ga wani amma mulki alkhairi ne yana da alkhairi kuma yana da sharri kun gane wannan da ke ko da alkhairin da sharrin wanne ne ya fi wanda sai kin kallaci wa ke yi domin idan aka ce za a zauna babu mulki to ƙasa da sakon ɗaya duniya lalacewa za ta zan ba ku misali wanda yake kwana-kwanan nan da hukuma ta janye tsaro ta janye bakinta a kan kasuwar rana central market me ya kasance kun gane maganar sauka da zarar an ce ƙasa ba shugabanci to fa za yi katilan makatulan ne eh wannan eh haka kalar rayu faɗa Allah ji ƙashi daga fara ce katilan makatulan wani kawai wanda ya fi ƙarfin wani ya danna wani kawai haka za a yi eh, waje ne fasara eh, eh. haka kawai za a yi mana shi ne na baku wannan misalin ya zama na tun da aka cire gate na kasuwan nan gwamnati ta zanya jami'an tsaro mana yanzu kowa ya shi ke ne kuke gani dole ba dama fa ka tara bulo na siminti wai ka je taro mota a'a sai dai shi wanda ya balle maka bulan ka ba shi kuɗi shi kuma zai sace shi sai dai dole ya mana ka raba wasu su tsaye hanyar kun minkum mi'atun tun kenan ko kuma bai zagon tafi mu Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya sauwaki Allah ta'ala ya ce biye dikal khair a hannunka dukkanin alheri suke yanzu ya zama fasara a hannunka alheri yake ko a ni'imarka ko a kudurarka saboda me mama ya zamu ce za mu ce a hannunka ko a ƙudurarka to yanzu shi ya faɗa mu asuwa ɗan wake a nikon eh kai asuwa ka ce wai a'a ba hannun Allah ba hannun Allah ba shi da hannu bayan shi ya faɗa ya ce biya dika alkhairu ka ce ya Allah a hannunka duk a raire suke kai kuma ka ce a'a a antum a'lamu amillah haka Allah ta'ala ya faɗa a wurare yake cewa kulman biyadihi malakutu kulman biyadihi malakuti kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamuna kulman biyadihi malakutu kulli shay waye cikan mulkin komai yake a hannunsa shine wa Allah haka nan Allah ta'ala ya ce fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un fasubhanallazi biyadihi a hannunsa haka na Allah ta'ala ce tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir haka na Allah ta'ala ya ce bi yadihi al khair hmm? ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya astakbarta am kunta min al alim wa kilta ya dai bilfawa bili fahu kun gane wannan da kyau ko to kun ga anan idan kika kallaci yadu in kika ce yadun me kenan ya'un dalun munawwan yadun ba a mai idafa da komai ba kun gane wannan da kyau ko idan kika ga yadun da ba a mai idafa da komai ba jaminsa sai ya zama ayadi kun gane wannan da kyau wanda ba a mai idafa da komai ba wannan yana zai iya ɗaukan hannu zai iya ɗaukan ni'ima a tsantsa goren yaren larabci zai iya ɗaukan hannu zai iya ɗaukan kuma ni'ima kamar da mutum mutanabi yake cewa lahu ayadin alayya sabighatan u'addu minha la u'addiduha yake ni yake cewa lahu ayadin alayya sabighatan yana da dubun dubatan ni'imomi a kaina yayi min ni'imomi u'addu minha ni karan kaina ana lissafa ni cikin ni'imomin da yi san mawaki ne a da wani yake fa mutanen bini yanzu ga da saifu daula yake wala u'addiduha ba na iya lissafe ta ba dai bukata shi kawai a bashi na gori gaba ba to sai ya ce lahu ayad mana yana da ni'imomi saboda ne bai yi idafa shi da komai ba saboda idan aka yi idafa al'asuli da yin aka ce yadun shine hannu sababin an yi idafa ko ba idafa ba shine alhaƙiƙa kenan ba za a tashi daga nan a koma wani wuri ba sai akwai dalili ina nufin fa a inda ba idafa ba amma idan aka yi mai idafa to ƙaunan wahidan shine hannu wanda aka sani hannu dai da aka sani shine hannu amma kaifiyar na Allah ta'ala babu wanda ya sani kawai dai kin san hannu ne za ki iya ce da wata laki alayya yadun wallahi kin mun ni'ima sosai da sosai hakanan za ki iya cewa ya duki alayya kin ɗora hannunki a kaina kin ɗora hannunki a kaina shi ne kin mun ni'ima a'a yanzu ka ta ɗauke saboda an mai izafa idan aka yi mai izafa wannan ba ba da ma'ana ta biyu mai ma'anan ni'ima yana ba da ma'ana ne ta yadda wace aka sani ta Allah subhanahu wataala babu wanda ya san hakikaninta sai shi wahdahu la sharika lahu saboda ya yi idafa a wurare ulman biyadihi kun gane ko fasubhanan lazi biyadihi tabarakan lazi biyadihi bali ya dahu mabasutata ne yun fiku kaifa ya lima halakatu biyadayya kun ga biyadai ya'ul idafa ce ya'ul tasniya ce udhibtu wa ghairi mufbatun fi makanihi ka nuna al-jam'i da aka idafa sai aka sha share ta tasniya din sai aka kawo ulu ibafa kuma sai zama ya dayya ya zama yana da tashdidi kenan an mai shadda غلت أيديهم ولعنوا bima qalu bal يداه kun gane wannan da kyau ko amma sai aka samu wasu fanɗararru suna ta cewa wai ya dahu din nan ni'ima ne to yanzu idan ya dahu ni'ima Allah biyu ce yanzu tambaya anan saboda Allah bayan Allah ya ce wa in ta'uddu Allah la tusuha eh wai fa sun ce ni'ima tahu ne domin su kauce dan su kasa kamanta mutum da Allah sai suka kora na Allah ba su kora na mutum ba ka gane dan suka kora naki zaki iya yanka mata mari ta san cewa akwai su Allah ya sauwake Allah ya tsare kun gane wannan to da suka ce ni'ima tahu ni'ima Allah ta'ala to ai Allah yana da ni'ima kuma bayan sa suna da ni'ima dan Allah ta'ala yana cewa wa ta qulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an amta alaihi Allah ya mai ni'ima kuma kai ma kai mai ni'ima suka ce wasu kuma suka ce a'a kudura tahu wa kudura Allah ne guda biyu to kuma Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim mun ga salin alin shine wa jami'u ayatu sifati umiruha haqqan kama naqala tirazul awwalu وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل وأنا شيني كوي وأنا شيني كوي وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول نمرها صريحة كما أتت ما تكادنا لما له اقتضت من غير تكييف تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد قد أفصى الوائل المبين عنه فالتمس الود المنير منه لا تتبع أقوال كل مارد غاوي مضل مارك وليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان wannan shine garauci da ayoyi tauhidi daga alkur'ani mai girma to abin mamaki fa waɗanda suka kore waɗannan irin su sha'ira sun tabbatar da waɗansu sifofin ga Allah ta'ala wanda yake waɗansu sifofin ma Allah ta'ala ya sanya halittarsa suna da su kamar mai alƙudura domin Allah ta sai su ce Allah ta'ala ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir to ya Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim to dan me kuka yadda da kudura ba ku yadda da Allah ta'ala yana da hannu ba sai su ce maka ai kudura Allah ba irin ta halittarsa ba ce sai mu ce to ai hannun Allah ba irin na halittarsa ba ne ko ba ka ba suka ce daga cikin sifofi guda bakwai da suka yarda da su ko sifatul eh, abin nan alma'ani akwai al'irada Allah ta'ala murid ne ko muridan wa kanu ta'ala muridan Allah ta'ala ce fa'alul lima yurid yurid Allah bi kuma yusra bi kuma usra fa Allah ta'ala ce turiduna arada dunya a aya guda wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhunahu butanan wa ithman mubina yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wallahu yuridu gasu nan ba da yawa akwai sifa ta ilimi sun Allah ta'ala mai ilimi ne shine wa kaunuhu ta'ala ta'ala aliman Allah ta'ala bi alim to Allah ta'ala ce qalu la takhaf wa basharu bi ghulamin alim ba haka bane ai haka ne alhaya rayuwa kenan daga cikin sunan Allah ta'ala akwai alhayyu dan Allah ta'ala ce alhayyu la ilaha illahu alhayyu alqayyum Allah ta'ala ce yukhrij alhayya min almayyiti wa yukhrij almayyita min alhayy sai sufofi na biyar da na shida ma'ana a sam'u da albasaru Allah ta'ala yana cewa laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir fa Allah ta'ala ce na khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira sai sai ai ba irin nan mutum ba ai mu ce ai ba irin na Allah ba ba shikenan ba dabara da kuka kuka tsallake wancan haka za ku yi anan amma da yake fi qulubihim maradun sai ya ce fa zairhum maradan sai al-kalam Allah ta'ala yana magana wa kallama Allah Musa ta Kalima ai Allah ta'ala ce falan ma kallamahu qala innaka liyawma ladaina makinun amin falan ma kallamahu lokacin da shi sarkin yayi magana da shi annabi Yusuf kun gane wannan haka na Allah ta'ala yake cewa abin nan qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya shi mutane suna magana haka na Allah ta'ala yake cewa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna shikenan fa ya isa ya isa ya isa waraka yan wa waɗannan al'amurra da suka gabata kan sifofin Allah ta'ala naki shine sallamawa nawa shine sallamawa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a shikenan amma in kika ce ba haka ba kin ta Allah kenan a billah kin fada ma Allah fa iftaraiti ala Allah kaziban kin kirkiri ƙarya kin jingina ma Allah ta'ala subhanallahi alazim ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna ulwan kabira subhanallahi alazim Allah ta'ala yake cewa innaka ala kulli shay'in qadir innaka lalle kai ala kulli shay'in akan komai qadirun Allah mai iko ne akan komai babu wani abu da ya gagari Allah madaukakin sarki to yanzu ya rage ke ce ai a wani wurin Allah ta'ala ya ce yana da hannayen shi biyu wani wurin kuma ɗaya wani wurin kuma da yawa domin Allah ta'ala yake cewa awalam yaro anna khalaqna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun kun bai wannan da ke ko kuma yanzu mun karanta ayoyi da suke magana akan bal yadahu kar karki manta wurin ya dahu wuri ne na tabbatar da hakikanin sifa ɗin domin yahudawa cewa suka yi allah ta'ala yana da hannu ɗaya ɗaya hannu ɗayan kuma farare ne nawa kenan biyu haka mummunan magana suka faɗa allah ta'ala ce wa ƙalatil yahudu yadullahi kuga suka ce yadullahi maglulatun sai Allah ta'ala ya ce abannan da yahud yadul da ya wa lu'inu bima qalu bal suka faɗa ba haka ba ne da suka ce yadul lahi sai Allah ya ce ya dahu nau kenan su kuma sun ce nawa daya tani a shimfiɗa suke su kuma sun ce maghlula mun gane wannan da kyau ko hakan nan kuma lokacin da Allah ta'ala yake magana da, iblis iblis akan me yasa bai yi jara ga annabi adam ba lima khalaqtu biyadayya an ga wani wuri na fayyace falalar annabi adam alayhi kuma bai wannan da kyau ko to amma sauran wurare da Allah ta'ala ya ce hannunsa da sauransu to kar ki manta akan yi amfani da mufrad ana nufin jam'i ko ya amfani da jam'i ana nufin mufrad da sauransu kamar da Allah ta'ala yake cewa in ta tatuba ila Allah faqad ulubu kuma in ta tuba mutum nawa kenan biyu kowanne mutum ɗaya na da zuciya nawa ɗaiɗai in an haɗa nawa kenan biyu domin Allah ta'ala ce mata Allahu li rajul min qalbayn fi jawfi sai Allah ta'ala ce in ta tuba Allah faqad saghat qulub eh bai ce kalba ba sai ce kulu kun gane wannan da kyau ko kun ga wannan an yi talaq din jam'i akan me akan musanna haka na faɗin Allah ta'ala da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi kaga wannan ni'mata mufrad ce amma aka yi talaqin ta akan jam'i dan Allah ta'ala ya ce la tusuha ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko wuri ne na fayyace hakikanin al'amari sai Allah ta'ala ya ba da hakikanin al'amari mun fahimci wannan da kyau ana ganin nan za mu dakata eh eh shine ake taujihinsa an faɗi jam'i amma musanna ne ba ki ga nunul jam'i nunul jama'a ce ake idafata ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك gobe idan Allah ta'ala ya kai mu za mu kammala tafsirin wannan shekara Allah ta'ala ya kai mu da yawancin rai saboda haka za mu shiga ayatu hukukil ashara suratu annisa'i kenan wa abdullaha wa la tushriku bi shay'a ita za mu tashi gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu eh tambayoyinku suna da yawa amma gobe kana to shi ke insha Allah za ku ma khaira barakallahu fiku insha Allah wa alaikum salam wannan take cewa bayan sallama kenan malam don Allah ina buƙatar addu'a ina ta ce tana da buƙatoci masu tarin yawa muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya biya mata buƙatunta na alkhairi Allah ta'ala ya biya mu al'umma musulmi baki ɗaya mu buƙatunmu na san kowa yana da buƙata kowa akwai mara ita eh Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda ake yake yantawa a wannan watan Allah ta'ala shi karbi ibadunmu baki ɗayansu tambaya ta ta biyu ana yi wa nafila kabali ko ba'adi kun gano wannan eh ana yi a wasu wurare da mai akhadari ya bayyana ba kamar yadda ake ma dukkanin fili ba mai akhadari ya ambaci wurare uku zuwa hudu da ake musu kabli da ba'adi na filfili kin fahimci wannan misali ya ce kamar mace ta sha'aba mutum ya sha'aba mutum ya sha'aba bai karanta fatiha ba sai a raka'a ta biyu ya tuna a raka'a farko a bai karanta fatiha ba kun ga sallar farilla ne zai ilga'in wannan zai cire wannan wannan abin da din yace a wannan zai ci gaba da sallar shi sai dai zai mata kabali ne kun gane wannan da kyau ko na ya dai lissafa wurare din da yake abin da ya don ba bagana an khadhi zaki yasa ba sai na kawo ta ba ahalari ba eh a kusa kuma su karanta ahalari iya bakin kawai za ta karanta muke bakin ta fasara amma ba za ta iya muke bayanin mai bakin ya kunsa ba kun gano wannan da kyau kawai idza ta ayyana tu najasatu idan najasa ta ayyana ghusla mahalluha a wanke wurinta wayan iltabasa idan ta fanfantsama waye ga mata idan ta fanfantsama wa ya gaya mata wa'in iltabasat shine idan ta fantsama a duk duniyar larabci iltabasa baya daukan ta fantsama ta je ta kaɗe fassarar ahalarinta ta kaɗe shi akwai ƙura a kan shi kun gane wannan da kyau ko sai wannan take cewa bayan take cewa tana tambayoyi da yawa malam tambaya ta ita ce sallar tarawihi kana iya karanta raka kana iya yin taraka hudu sannan ka zauna ka yi tahiya ka yi sallama sallar tarawihi kana yin taraka hudu sannan sai ka zauna kamar wacce sallah kenan a cikin salloli kamar azhar amma sai da azhar ana zama a tsakiya kun gane wannan da kyau ko tambayar ta biyu ko kuma kana iya yin raka'a biyu ka zauna ka yi tahiya ka tashi ka kawo biyu sannan ka zauna ka yi ta yake sallama kama azhar kenan ko to da tambayar da ta farko da tambayar ta biyu duk ba a yi sallan nafila ana yin raka'a biyu ne sai a yi sallama sai a tashi a kawo su raka'a biyu sai a yi sallama sai a miƙe haka ake yin su kun gano wannan sallar tarawihi sallar nafilfilin dare da ake yi in dai nafilfili ne yadda ake yin su nafilfilin da ba tarawihi ba ana yin su ne raka'a biyu sai a yi sallama sai a miƙe sai a sake raka'a biyu sai a yi sallama sai a sake haka ake ta yi gwargwadon yadda kika kammala kika iya sai ki sallama ki wuce gwargwadon yadda kika iya gwargwadon yadda kika iya sai ki tarawihin ki sai ki wutirin ki ki wuce kun gane wannan eh banda wacce ba tarawih na ce wacce ba witiri ba wacce ba witiri ba ita witiri kin samu ki raka'a uku a jere ba tare da kin zauna kin yi kin yi tahiyya ba raka'a uku sai ki sallama domin idan aka ce witiri shine duk abin da yake mara kamar ɗaya uku biyar bakwai tara sha ɗaya sha uku sha biyar sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya ɗari da ɗaya ɗari da uku dubu da ɗaya shi ne wutiri ai duk abin da in kin raba ba za ki sami za ki samu ɗaya ya hau kai shi ne wutiri to kin samu ki raka uku a jere sai ki abin nan wannan wutiri kenan amma nafilar dare tarawihi ce tahajjur ce duk sunan nake ne duk sunan salafil filin dare da nafil filin rana ana musu a biyu sai ai sallama a biyu sai ki sallama in kin kammala sai ki kawo wutirinki sai tunda kin kammala duk shafa irin sai ki kawo raka ɗaya ki sallama shi ko ki kawo raka uku kuma a dunkule wutiri sai ki sallama ki wuce shikenan wa alaikum salam rubutowa zaki ba wani sabani akan shi sa na maimaita so uku tambaya ta ita ce malam ina bin liman ina bin liman ne sallah ne limamin ya yi sallama sai na yi sallama ɗaya ta ce sai ta yi sallama ɗaya a hagu bayan waye sallama kafin ta yi a dama sai ta hutu kun gano wannan wanda yake a dama ya kamata ta fara yi sannan sai ta yi a hagu kun gane sai ta fara yi a hagu ta rafkanuwa kenan sannan za ta dama kenan sai ta hutu sallata tana nan garau ta idar da sallata kun gano wannan da ke ko sallata ta yi daidai tambaya ta ita ce akwai wasu malamai da ke wa'azi a gidajen biki ko suna cewa akwai wata sallah da ake yi da ake wa mamaci da adadin raka'o'insu da surorinsu da za a karanta da surorin da za a karanta na zo su kuma suna cewa wa akwai adadin salloli suna wa'azi to za ku fi mu su wannan duk ƙarya ne kun gane wannan da ke ko duk ƙarya ne wannan wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma yajzahu al jazaa al awfa abinda zaki wa mamaci shine ki mishi addu'a Allah ya gafarta mishi addu'a zaki ma mamaci ki ce yaya idan kika ce astaghfirullah astaghfirullah kai ki kike ma addu'a fa biki wa mamaci ba domin astaghfirullah ina neman gafarar Allah kanki kike wa amma za ki wa mamaci ne zan ce Allahumma magafir lahu warhamhu ko Allahumma magafir laha warhamha haka za ki faɗa kun gane bambancin saboda haka wai a ce in an je sai an kawo kulhu Allah uku falaki uku duk wannan ba ku yi mamaci addu'a ba kanki cike mu kulhu Allah uku kanki yi wa istighfari goma sha ɗaya kanki cike wa dan cewa ki astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah goma sha ɗaya kanki cike wa kun gane wannan da kyau har yanzu ba kiwa mamaci ba yi ma mamaci shine ko da da harshen ki Allah ya gafarta mashi Allah ya rahamshe shi Allah ya gafarta mashi Allah ya rahamshe shi Allah ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan haka zaki dinga maimaitawa to waya mai idan kika maimaita sai a ce to malama biki mai addu'a ba to wannan da kika faɗa mai kika faɗa ina ba ta mun bayyana wannan an aka ce ai salati goma goma ga annabi kai ki kikewa har yanzu ba a yi wa mamacin ba a karanta ayatul kursi kanki ki yi wa duk wani na haruban naki ne eh, shi yayi tambayoyi jiya malam ya ce bai kamata a karanta zabura ko attaura ba ina ga wannan ina ga menene waɗanda suke karanta suke karanta ta domin nuna bambancinsu da alkur'ani kamar ahmad didat in gane ko mana kamar tana wallahu alam kamar tana ganin abin da na faɗa kenan akwai istisnai akan shi kun gane wannan bai halatta mutum ya karanta a taura ko injila ba haramun ne mutum ya karanta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na karanta muku fa ya ga Umar dan Khattab da littafin a taura ya ce me ki hannunka me a hannunka inda anan Musa yana nan ba abin da ya rage mai sai da ne mai a taura din kenan wanda aka saukowa da a taura din kun gane wannan da kyau ko to yanzu yanzu tambaye ki kamar Ahmad Didat fa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya ramshe shi na farko dai kada wani ya shiga gabanki akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai ki ce kina buƙatar ƙarin haske akan to su wani da suke yi fa an ba za a kafa hujja da su ba ina da hadisin Umar dan Khattab ina da ayoyin Qur'ani ki ce min wai wani kuma yayi kaza sai in bar wancan kenan domin kama wannan wada an ga ara a rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu kun gane wannan da kyau ko wannan suna yi ne ilzaman ba itiqadan ba suna yi ne don su lizamta musu a littafin ku an ce kaza ba don sun yadda da su ba wanda na karanta muku a zaure ake karantar da zabura Allah ta'ala shi yafe mana mun karanta ta an karanta mana ita ni ku da aka karanta mu ba an karanta mu ne don muƙabala da wani ba Allah ta'ala shi yafe mana Allah ta'ala ya yafe mana wanda dai yana cikin annadamu alama fata kuma insha Allah ta'ala wa niyyatu Allah ya uda ila zambin fi mabaqiya alai min umrihi kuma malaman da suka karanta mana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya gafarta musu su Allah ta'ala shi yafe musu kun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala shi yafe musu mun gane wannan da kyau saboda haka waɗanda suke ilzami suke cewa a littafin kuma an ce kaza to wannan ana yi ne domin kafa musu hujja qul hatu bit tawrati fatulu in kuntum sadiqina to amma wannan shi ke sawa kuma mutum ya je dinga karanta bible wai domin ya kafa mashi hujja wannan yana da sharuɗansa kafin mutum ya fara wannan sai ya dahu a addininsa sai ya dahu tsantsar dahuwa ta yadda in ya koro miki shubha ba za ki iya buge ta za ki iya buge ta ah. ta yadda in ya koro miki shubha amma ba ki iya karanta ƙur'ani bai iya karanta ba yaji yana karanta zubura bai iya karanta bai iya ba shi da makamai da zai iya buge wasu dalilai da suke faɗa a kai misali dalili shi da ya ce annabi isa alaihi salatu wassalam dan allah ne saboda ba shi da uba ke ce da shi yaya in ba ka da makamai da za su buge wannan makamin da ya harbo allah ta ce inna matsala isa inda allah ya ka matsala adam shi adam ba shi da uba ba shi da uba shi kuma ba kuma sun yadda ba dan allah ba ne saboda akwai kankan ba sosai da sosai wannan ba dora miki ba kwata-kwata ba aikin ki bane ba aiki na bane wai mutum ya je yana karanta bible domin yi musu ilmi abinda aka dora miki shine ki gane addinin ki idan an samu mutum biyu uku suna wannan to shi shikenan da an miki tambaya sai ki ce je a samu suwa ne tambaya ta ta biyu an ce kada a shafa addu'a kun gane ko ba a shafa addu'a kenan amma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna mana cewa yana a hadisi yana ya kasance yana shafa addu'a lokacin da zai kwanta kun gane wannan da ke ko hadisin da yake cewa idan za ku roƙi Allah ta'ala ku daga hannaye sannan kada ku sauke sai kun shafa a fuskokinku to iya ku daga hannayen iya nan ya inganta kada ku falar du'a ta tamsu biya wujuwa hukum wannan ƙarin yana buƙatar dalili eh kun san hadisi yake yana cikin majmu'ul bahraini yana buƙatar dalili wannan ƙarin bai inganta zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana ta da ta yi na ce ranar sallam yana ɗora sai ta ce lokacin da zai kwanta kun gano wannan kuma ba shafa yake a fuska ba annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya kasance in zai kwanta yana karanta falaki ɗaya nasu ɗaya abin nan kulhuwa ɗaya falaki daya nasu ɗaya nau kenan sai ya daga hannu sai ya tofi a hannun amma ba makare da yau ba kun gano wannan sai ya shafa yana fara shafa ne tun daga kansa zuwa inda ya sauwaka sai ya sake maimaita kulhuwa falakin nas sai ya sake ɗorawa sai ya sake maimaita na nau kenan na uku sai ya sake shafa dukkan jikin shi duka kun gano wannan ya yi eh annabi da masu Allah su tabbata a gari in zai kwanta yana daga hannunsa hadisin Aisha in ya karanta falaki daya nasu daya falaki abin nan kulhuwa daya nas falaki daya nasu daya mana kul wallahu ahad duka kul a'udhu rabbil falaki duka kul a'udhu rabbin nas duka sai ya tofa a hannunsa kadan iska iska ta ta isa hannun sai ya shafe jikinsa daga kansa yake farowa sai ya shafe iya gwargwadon yadda ya tsaya sai ya sake maimaita su ya tofa a hannu sai ya sake sono kenan sai ya sake dorawa inda ga inda ya tsaya sai ya sake maimaita na nawa sai ya sake kaiwa jikin shi duka haka yake in zai kwanta haka yake in zai kwanta wannan yayi daidai da shafa addu'a lokacin kun gane wannan da ke ko to kun ga wannan alhamdulillah rabbil alamin ta kawo kuma li yakshifu ma bika min al ashkal ga yadda yake yi kun ga ko wannan ba shafa addu'a bane yawwa tambaya an ce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk wanda ya je makka kada ya dawo ya faɗi abin da ya gani na rashin kyau a can ta ce an ce ya ce kun wani akwai sigatul tamrid kenan kun gane wannan da kyau ko duk irin wannan jita-jita ne duk jita-jita ne ya halatta a yayin sallah a irin wannan masallaci da babu menene a yi sallah a masallacin da babu rumfa ta yadda da an fala ruwa sai a tsallake sallah kuma a shiga daki mai zafi a ciki adadin masallatan da muke da su yanzu ko ba a ƙara wasu ba sun isa a nan cikin garin mina kawai da mutane suke zuwa su ɗanyi tsibi ko a baranda ko a wani wuri su yi ta'ala ya sauwaƙe wasu 'yan kasuwan kuma a shagon shi ike sallah ko ba zai iya zuwa masallaci ije yi sallah ba Allah ya tsare tsare ka bai halatta ba bai zama masallaci ba masallaci a je a yi sallah a masallaci kawai fi biyutin azina Allah an turfa sallar duha karanta suratu duha kawai ake yi in an gama fatiya ko za a iya wannan na farko dai karanta suratul duha din ma da ta'ayyin ta akwai dalili akan haka in kin ce haka to karanta suratul fajr a sallar alfijir karanta suratul laili a sallar dare eh kun gane wannan saboda haka a'a za ki karanta abin da ya sawaka a suratul duha sawa'un karatun ki yayi ki cibi da suratul duha suratul sharhi duk su da zaki iya yi kun gane wannan a matsayinmu na ɗalibai a yanzu za mu iya sanin hadisi wanda bai inganta ba ilimi ne mai zaman kanshi na fayyace hadisin da ya inganta ko bai inganta ba idan kina jin biki kai matsayin da za ki iya ba akwai hanyar da za a bi domin a kauce musu na farko sai ki karanta littafan da yake ingantattu ne na farko arba'una hadis na imamun nawawi hadisan da yake akwai maganganu a kansu ba su wuce biyu zuwa uku ba kun gane wannan da kyau kuma hadisi ne da ya tara dubun dubatar matsaloli abin nan ka'idoji a ciki dan sunan shi kitabul arba'in fi mabani islam wa qawaid al hakam shi kuma wannan haddace shi ake yi eh mana haddace shi ake yi arwan hadisi ba zo zaki biya ne Allah shi kiyaye a haddace shi ake yi idan kika haddace shi sai ki tahi zuwa matakala na biyu ko dai zamana kina buƙatar a hadithul ahkam hadisai da suke magana akan hukunce-hukunce ga umdatul ahkam hadisin bukhari ne da muslim a ciki kin ga babu wani hadisi da yake kawo a cewa nan bai inganta ba kin ga kuma kin yi wa kanki rigakafi yafi magani kun gane wannan in kuma so kike ki samu a hadithu tazkiyatun nafs hadisi da yake samu tsarkin zuciya ga riyadu salihin na imamun nawawi kin bayanci wannan da kyau to a lokacin da kika yi wannan kika kammala arba'un hadith kika yi arba'un hadith arba'un hadith kika yi umdatul ahkam kika riyadu salihin to da izinin Allah ta'ala kafaki za ta fara yunkurowa domin ki a fara muke bayanin wane ne hadisi da ifi wane ne ba da ifi ba kin gane ko idan kin kammala wannan za ki yi wucewa a tajridu sarih sai bukhari ne babu isnadi kuma an cire mukarara din da ke ciki akwai na bukhari akwai na muslim to dukkan kin ga waɗannan littafai babu ƙura akai amma kin zo kina karanta dala'ilu kin zo kina karanta libabul hadith kin zo kina karanta bughyatul muslimina kin zo kina karanta libabul hadith shine sharhi libabul hadith din tankiyul qawli kun gano wannan hmm, tambaya take cewa eh, mace ce a lokacin azumi ta kammala al'adarta da rana kuma mai gidanta ba shi da lafiya cewa yake yi mana da azumi da rana shi ma baya azumi kenan kun gane wannan da kyau na fahimci tambayar ta ta kammala adadin ta rana tana cin abinci a eh, aka ce sai ta kama baki dole ne ta yi hakan ma'ana wai batun kama baki na mai ba waccan tambayar bace kama baki mace ce al'adar ta ta dauke kun gane kamar yanzu to za ta ci gaba da kama baki ne ko za ta ci abincinta ne an kika ce za ta kama bakinta a sai kin ba ta dalili in kika ce za ta kama bakinta ba a sai kin ba ta dalili in ba in baki ba ta dalili ba ka ai ci abincinta za ta yi gaskiya ne da aka ce abin da ya sa Allah ya bi halakar da fir'auna da ruwa ba saboda abin nan abin da ya sa Allah ta'ala bi halakar da fir'auna da asuba ba wai saboda fir'auna baya baccin rana baya baccin safe yasa aka jinkirtar da abin zuwa abin nan hudu wa alfijir fa atba'uhum mushrikin wannan ƙarya ne wannan bi isra'iliya ce ne ma anzala Allah bihi min sultan na gama kana da tambayoyin eh tambaya malam don Allah mutum ya iya fara tahajjud din shi daga yau 19 ga wata ma'ana ya nuna wannan tambayar ta rana ita nan kenan kun gane wannan ai hajjar babu wata rana da aka ware zaki iya cikin ramadana duka wajen ramadana duka abin da yasa ba wasu ba sa fara kada mutum ya zo wannan goman kuma ya gajiya kuma ita ake so mutum ya lizamta sosai da sosai kuma yana da kuma mu dauki darasi rako innan da ake ya kamata a ce ko bayan azumi ko da baki ci gaba duka ba a ce dai guda shida din nan guda bakwai guda hudu mutum ya dora akan haka kowa aikin abin nan nashi yake kaiwa mizanin shi yake kaiwa mutum ne yake ciwon kafa to mutum zai iya yin kiyamun lele a zaune ai ko baya ciwon kafa kiyamun lele mutum zai iya yi a zaune sai dai yana da ladan yana da rabin ladan wanda iya tsaye ne amma wannan tana ciwon kafa ne almuhim za ta iya yi muna roƙon Allah ta'ala ya cika mata ladanta an gano wannan don Allah malam ina da mara lafiya ina neman addu'a da kuma daga sauran 'yan uwa musulmi Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah ta'ala ya ba ya sauwake ma 'yan uwa musulmi baki ɗaya cututtukansu Allah ta'ala ya tsare man baki ɗaya malam idan mace mai al'ada ta yi wanka da rana lokacin azumi wato wankan tsarki sai ta ci gaba da sallah da yake tana cin abincinta da ta fara cin abincinta mijinta kuma baya azumi saboda rashin lafiya da yake fama da shi tambayar da na so in karanta ke na ɗazu ashe tana nan to wai karshen amsar tambayar shine za su iya za su iya mana ba marasa azumi ba ne wanda ya ce ba haka ba zai kawo dalili ba to me abin da ya halatta musu ci da sha ba sai zai halatta musu dalilin yin wanka ba malam kamar tsoho mai yi bai iya karatun alkur'ani ba tun a ƙuruciyarsa yanzu kuma yana sun yi ina ba da wannan amsar ko ya zai yi muka ce ke da yake so na farko dai karatu ana shiga gaba malami ɗauki wannan ka'idar da wanda iya da wanda bai iya ba da kowa da kowa gaba malam ake yi saboda haka shi malam din anan sai bayan karanta Fatiya sai ba mutum kul wallahu ayatul kursi amana rasulu gwargwadon wanda zai isi mutum sallah da zai ci gaba da yin su Mhm. Eh? Eh. Eh, ba wani abin nan ba wani abin nan amma didi gwargwado idan ya kama to ai waɗancan dan suna da wata falala ne ta musamman shi yasa muke magana dan ya zo karatu ya ji an faɗi falala ayatu kursi ya ji an faɗi falalar amanar rasulu kun gane ya kai zuwa alamtara kaifa ta abin nan ai sai a kai ta a karanta mata sanai zo ta ci gaba Allah ya saka da alheri kuma ya kara fahimta amin gaba ɗaya mu da mu da masu sauran ji malam tambaya ta ita ce mutum ne ke da mata biyu kuma sunan su ɗaya kuma sunan baban su ɗaya ta sai ɗaya ta bata masa rai daga cikinsu sai rubuta mata saki ɗaya kafin ya bata sai ta yi masa wani abu na faranta masa rai sai ya fasa bata ya ɓoye cikin littafi ashe malami ne eh, ya Allah saba littafin karatu ne tsawon shekara biyu ɗayan ta gani ko ɗayar ta gani lamiri ya kuma inda yake wadda ba wanda ba wadda ba ita ya ba ba sai ta bashi sai ya ce da ita sai ya ce ɗaya daga cikinsu ne ya yi wa amma bai shafe ta ba shi kenan ya nuna bai ta bace kenan kun wannan yanzu ana magana ɗaya kenan sai ta bayyana har ɗayar ta ji amma mijin ya ƙi ya bayyana a ƙarshe sai wani ya ce to kowace ta zauna a matsayinta na da saki ɗaya ka ji mai babban fatawa wai na yi ƙoƙarin karanta tambayar ne baki ɗayanta insha Allah to yaya al'amarin yake wata aka saka ya ta saku tun ranar da ya rubuta sakin ya ji tsoron Allah hadisin nafsi tunanin zuci ne Allah baya kawo mutum da shi amma har ya ɗauki takarda ya rubuta wannan matar ta saku abin da yake wajibi akan shine ya shaida wa ashidu zawai ajilin minku bai kuma shaida ba a manyan lissafa saki ya sake ta saki daya kun gane wannan da kyau ko amma waccan dayar babu wani saki da ya shafe ta shi ma mutum ya ce ba ita bai shafe ta ba sai shi wani dan karan kada miya zai ce wai kun gane wannan da kyau ko saboda haka wacce aka saka da sunanta da niyyarta ita ce ta saku dayar ba ta saku ba kuma yanzu ya sani tana da saki daya lissafa mata wannan wajibin shi ne kun gane ko ayo na dan karanta tambayoyi da yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk